قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين sai iblis ya ce ni na fi adam alheri domin ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga taɓo shi iblisu anan yana raya cewa wuta ta fi taɓo